ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور Allah yana kare waɗanda suka yi imani da shi daga sharrin abokan gabarsu, lalle Allah baya son duk wani mai yawan ha'intar amanarsa, mai yawan butoci ga na'imominsa, marar godiya ga Allah yana fushi da shi, yayin da Allah ya bayyana cewa yana kare muminai zukatansu suka samu natsuwa sai ya musu izini su yaƙi kafirai ya ce